بسم الله الرحمن الرحيم المنتدى Islamic Recording Center offers explanation of Kitab al-Tawheed by Jafar Mahmoud Adam. Da goma sha takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Wanda ya dace da ko sha hudu ne ban sani ba. Sha biyar ga watan biyu watan february a shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da takwas don ci gaba da darasin mu na kitabu tauhid idan ba manta ba darasin da muka tsaya a kansa na ƙarshe da muka yi shine babin mina shirki an nazari da lahi a nan muka tsaya ko daga nan ba mu kare wani darasi ba yau za mu tashi babin mina shirki al-isti'azatu bi lahi babun mina shirki al-isti'azatu بغير الله wannan babi abinda zai karantar da mu cewa mina shirki yana daga cikin shirka al-isti'azatu bi ghairillahi al-isti'aza neman tsari bi ghairillahi da wani Allah ka nemi tsari a wajen wani Allah don ya kare ka daga abinda kake jin tsoro yin hakan yana daga cikin shirka

yana daga cikin shirka al-isti'azatu bi ghairillahi an gane ku ya riga ya gabata abinda ake nufi da shirka shirka huwa an yasrifa al-abdu fardan aw naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi huwa an yasrifa al-abdu naw'an aw fardan min afrad al-ibadati li ghairillahi bawa ya aiwatar ya karkatar da wani nau'i daga cikin nau'ikan ibada ga wani Allah wannan shine shirka to sai aka ce al-isti'aza idan mutum yayi ta da wani Allah shi ma shirka ne wannan ya nuna isti'aza ta zama mai kenan ta zama ibada kenan isti'aza ibada ce dan Allah ya yi umarni da ita kamar yadda ya umarni da sallah ya yi umarni da ita yace kuzul afwa wa amur bil urfi wa a'rif أبن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه سميع عليم فمنكم يسي ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون an gane ko sannan ce idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu huwa as-sami'ul alim shine ibn kasir ke cewa ayoyi ne uku ba su da na hudu cikin alqur'ani ubangiji ta'ala ya nuna maka akwai kangararren bil adam akwai kangararren shaitan kangararren bil adama mai mummunan hali yadda za ka yi ka magance mummunan halinsa shine kai masa ɗabi'a kyakkyawa in ya maka rowa kai kai masa kyauta in ya zage ka kai kai masa addu'a to sai ka zama surikinsa in dai yana nan a siffa ta bil adama bai canja ya zama aljan ba to dole zai sauko shi ne ma'anar khuzul afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin afwa ai shine rangwame ka zanto mai rangwame idan an yi kai ce sai karama ka zanto mai umarni da kyakkyawan al'amari ko da kai an maka mummuna ka zanto mai kawar da kai daga jahilai idan sun yi maka aikin jahilci idan suka zage ka karama ya zama mutum biyu suna zagayya da juna wanda ya fi kwarewa shine wanda ya fi wani iya zagi amma da ya zage ka kai shiru yanzu kai ne na gari kenan da kai shiru wane ya zagi wane ya yi shiru an gane ku to mutum wanda yake kenan kangararre ko mara hali na gari yadda za ka mu'amalance shi da ɗabi'a ta gari amma kangararren aljan kuwa ba yadda za ka yi shi bai san kai masa ɗabi'a ta garba yi na hajjan shi ba kai masa ihsani dan saboda haka kullum kokari ke fuzgi kada kan tafarkin shirya to wannan sai dai ka nemi tsari ka fake wurin ubangiji sai ce wa yamma yanzu zannaka min shaytan nazgun fasta'iz billah innahu samiun alim idan shaytan yayi kokarin jefa maka wani wasi to ka nemi tsari wurin ubangiji to kaga anan wurin farko kenan wuri na biyu kuma idfa bil latihi ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun dangane da bi din kenan dangane da aljanfa wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun wuri na biyu kenan wuri na uku kuma idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim dangane da kangararren bil adama kenan wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zuhadun azim amma idan aljanne wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billahi innahu huwa as-sami'ul alim shine ibn kasir ke cewa wurare uku suka zo ba su da na hudu cikin alqur'ani mai girma yanzu wannan ya nuna mana isti'aza mai ce ce ibada ce Allah ya yi umarni da ta tunda ibada ce wa za a nema wa za a yi wa wannan ibadar ubangiji ta'ala da haka dole ne a nemi tsari a wurin Allah in an nema a wurin aljan ko an nema a wurin wani Shaidan ko wajen wani mala'ika ko wurin wani annabi ko wani wali ko shehi to an yi shirka duk wanda za ka nemi ya kare ka daga wani abin da kake jin tsoro wannan ɗan kowane ne shi bawa yake ga Allah kololuwar martaba kafin ma ka ambaci sauran ka ce annabawa da mala'iku to mala'iku mai ne bayi ne tunda bayi ne mabukata ne kenan wa qalu takhadha rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukramun bayi ne su ababan karramawa ababan girmamawa wane ne ya ba su karamci wane ne ya ba su girma ashe ba a tuska su abu yake ba yana wurin Allah to sai ka nema a wajen shi ba a wajen su ba kenan da me suke samun ɗaukaka a wajen Allah saboda suna bautata masa ba sa girman kai innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihuna lahu wa lahu yasjudun an fahimta ko kaga mala'iku kenan to idan ka koma ga annabawa dukkanin kowanne bawa ne annabi isa in huwa illa abdun an'amna alaihi ku rinka bi a hankali mana wa ja'alnahu masalan li bani isra'il idan ka koma kan annabi nuhu alaihi salam zurriyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana abdan shakura idan ka koma ga annabi yusuf wa laqad hammat bihi wa hamma biha لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إذا كما زي جبا صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا to duk bayi ne kenan tun da bayi ne kenan mabukata ne wurin Allah shi yasa su kansu annabawa ba su nemi tsari da kansu ba sai suka nemi tsari da Allah ba su ce muna neman tsarin kanmu da kanmu mu kai a sai su nemi tsari da Allah ta'ala an gane ko annabi nuhu alaihi salam ya nemi tsari da Allah yace rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akun min al-khasirin da ya faɗi wannan mai sakamako kila ya nuhu hujjatu bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak wa umamin sanumattihum thumma yamassuhum minna azabun alim dan isti'aza sa shi kadai aka wannan sakamakon gaba ɗaya da biyo cikin ayar da tsoro baya ihdith bi salamin minna sauka cikin jirgi cike da aminci ba wani jin tsoro wa barakatun alayka da albarkatai masu tarin yawa gare ka ba kai kadai ba wa ala umamin mimman ma'ak har wanda suke tare da kai cikin jirgin isti'azar ka ta jawo su ma su samu wannan albarka to da waye ne mutsari da Allah ta'ala wa umamun san mutuhum har wanda za su biyo baya ba isti'aza daya san mutuhum za su zo su ma su ci to kaga annabi nuhu kenan shi ma yake azara wurin Allah Allah kuma bai annabi yusuf alaihi salam lokacin da wannan matar tun ya yake talafasa da ita wurin wa ya fake ya fake da Allah wa ghallaqat al abwab wa qalat hayta lak qala ma'az Allah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun sai Allah yi sakamako da burhani wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi sai aka bashi burhani menene burhani waɗansu ce mutum mutumin annabi yaqub ya gani yana cewa kar ka aikata alfasha waɗansu ce mala'ika jibril ya gani yana cewa kar ka aikata alfasha waɗansu ce kaza duk malaman tafsiri suke ta kawo maganganu wajen guda biyar ko shida ko bakwai dukkanin su ma anzalallahu biha min sultana Allah ya ce ba su burhani ko bai bayyana mai burhani ba manzo Allah bai bayyana ba a ce mutum mutum wa annabi yakubu ne mutum mutumin wane ne ya gani mala'ika jibril ya gani ya ce masa kaza duk wannan isra'iliyat ne ma anzalallahu biha min sultan lalle ya ga burhanin ubangijinsa ba dole bane sai ka san burhanin wa ce sai ka sani dole كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين to kaga da yi isti'aza da ubangiji sai Allah masa sakamako da me burhani kaga nuna shi ma annabi ne ga shi ya yi isti'aza ya nemi tsari a wajen Allah ta'ala haka mahaifiyar annabi Isa alaihi salam ita ma lokacin da annabi lokacin da mala'ika Jibril ya bayyana gare ta mai ta yi isti'aza ta yi da Allah fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sauya sai ta me qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta tafiya. sakamakon haka sai aka bata me ba qala inna ma ana rasul rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya har zuwa karshen kissa fa kuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna min albasari basri ba wai ke ta ne bai fi dadi dan yayi magana yana jariri dan in an ba ta dan bai yi magana ba za a tuhumce shi cewa ta yi zina dan lokacin da ta zo sai ta ce suka ce ya ukta haruna ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kana ummuki baghiya yanzu ke daga na kika samu da saukar miki akai daga sama fa asharat ilaihi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya suka ce za mu magana da jariri sai jariri ya magana kala inni abdullahi آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ba wai ya barrantar da ita kadai ba kar a tuhumce da ta yi zina sai ma da ya kara ba su labarin shi manzo ne duk anan take to kaga sakamakon isti'aza kenan to mai gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam an umarci shi istiaza wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas dan anuna ba wanda ya cancanta ayi isti'aza da sunansa sai ya zanto rabbil falak sai ya zanto rabbin nas sai ya zanto malikin nas sai ya zanto ilahin nas to waye wannan kuma wanda ba Allah ba wani annabi ne ko mala'ika ko shehi ko wali zai zama rabbul falaki rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi la ahada ghayr Allah a ilahun ma Allah babu wani tare da Allah kenan shi yasa ibn al-qayyim sai ya ce ita isti'aza rukunai uku gare ta wannan duk ina kara muku gurkuce na yi maimai kila wannan duk mu dai shi a wancan lokacin ita isti'aza rukunai uku gare ta al-musta'azu bihi al-musta'azu minhu al-musta'izu haka ibn al-qayyim ya faɗa al-musta'azu bihi al-musta'azu minhu al-musta'izu abu ne kenan amma shi Muhammad ibn Abdul Wahhab da yazo tafsirin mu'awwizataini sai ce al-musta'adu bihi wal musta'adu minhu wal isti'azatu a makon yace wal musta'izu bihi sai ya saba mai ibn al-qayyim to dukan su kuma abin na koma daya al musta'adu bihi wanda a wurinsa ake neman tsari din shine wa Allah ta'ala saboda dalilin da muka gabatar ba sai mun maimaita ba al musta'az minhu abinda ake neman tsarin sa din kar ya je kar sharrin sa ya same ka shine me shine abinda suratul falak ta bayyana qul a'udhu bi rabbil falak min sharri ma khalaq wa min sharri غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد duk duniya da waɗannan kake ne sharrin waɗannan kake jin tsoro duk wani ma'abucin sharri yana yana yana ɗaya cikin ajujuwan nan guda hudu ba yanda za a fita daga nan gurin idan ka ce min sharri ma kalaka daga sharrin duk abin da Allah ya halitta ma'abucin sharri ba za ka ce min sharri ma kalaka daga sharrin abin da ya halitta dan ba dukkan halittan Allah ne suke da sharri ba akwai ma'abuta sharri cikin halittan Allah akwai wanda ba ma'abuta sharri ba yanzu kamar aljanna la sharra fiha khairun mahab tsantsan alkhairi ne aljanna mala'iku ma khairun mahab annabiyuna wal anbiya'u khairun mahab to kenan ba za ka ce min sharri ma daga sharrin abin da ya halitta in ka ce haka ya nuna kowane irin abu na da sharri kenan wanda kuma ba haka abin yake ba sai dai ka ce daga sharrin abin da duk Allah ya halitta ma abucin sharri din to kana nema a kare ka daga sharrin sa komai ya shiga ciki daga nan sai mai min shirri za su kane zawo ka ba dare idan duhun su ya zo saboda lokacin da duhun dare ya shigo a wannan lokacin ne ma'abucin sharri cikin shaidanu ke cutar da bani adam sama da rana karfin aljan da daddare ya fi karfinsa da rana daddare yana da karfi yana da sultan amma da rana baya da karfi to shi sa duhun dare sai yake cike da tsoro duk wanda ya ga fatalwa da waya ganta da rana da daddare ganta duk wanda aka ba tsoro ya ga batoyi ya ga wane ne duk da dare gansu yar ba eh to wadan sun ce ana ganin da rana ko an gane ko wa min sharrin nafasati fil uqad anan gurin annafasati fil uqad masu sihiri kenan annafasati waɗanda suke yin tofi fil uqad cikin kullakullansu akwai ma'abuta sihirin da suke tofi a cikin tsumma su kulle don su haɗa maka sirri da su to a nan gurin abu guda biyu ne yake taruwa ko uku abu na farko sharrin zuciyarsa munin nufin zuciyarsa shi kansa dafi ne abu na biyu sunan aljan ɗin da za su kira shi kansa kuma dafi ne to sai su haɗa wannan yawon mummunan yawon da ya tofo daga irin wannan bakin sai su haɗa da sunan aljan ɗin ko da sunan wanda ake so a yi wa sai a kulle cikin tsumma iradar ubangiji sai ta kaddara ka kamu da ciwon kai ko zazzabi ko wata tangarda a cikin wato gangan jikinka ina fata an fahimta to sai ake neman tsari da su sai kuma hasudin iza hasad mai hasada yayin da zai hasada to shi suka ce shi kansa mai hasada duk zuciyar da ta cika da hasada to wannan zuciyar akwai guba da dafi tare da ita wanda kawai in yi tunanin cutar da kai sai cutar ta same ka ya kalle ka mummunan kallo ya so wato da nufin cutar da kai sai wannan kallon ya sa ka yi tuntube wannan sa abu ne sa Allah ce da annabi yayin da annabi ya zo wucewa kafare ba suna zazzare ido suna kallon shi ba kamar su abin wa in yakadu allazina kafaru la ka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun sai la kiris da sun sa ka zame kai tuntube da idan su kawai abu sarihim ido da suke kallon ka saboda kallo na hasada suke ma kallo na kin suke maka ibn al-qayyim ce tasirin ba wai daga idan su bane ba a daga zuci ne sai zo har ido da haka yace ko makaho ne yake da hasada idan ya so ya maka hasada ba wai sarɗin sai ya ganka ba in aka siffanta ka kai ne dogo fari mai kama kaza mai kama kaza in yi nufin kawai ya ji haushinka a zuci sai ka kamu da cuta kun ban sunan da kyau wannan duk suna cikin eh, littattafai musamman littattafai ibn taymiya ibn al-qayyim da sauran manyan manyan malamai da suka tafsirin waɗannan surorin guda biyu to ga wannan al-musta'az minhu kenan ko sai ne al-musta'izu to al-musta'izu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to al-musta'izu manzo Allah shi kuma ga yadda yi isti'aza yayi isti'aza da kaza yayi isti'aza da kaza kamar yadda zamu ga wani samfuri daga ciki yanzu an gane ko amma shi shek muhammad uh, ibn al-qayyim sai ce al-isti'azatu yana nufin lafazin da manzo Allah din ya amfani to idan kace manzo Allah ko kace lafazin da ya amfani da shi duk ba abu dai bane ba shi yasa ba warware juna tsakanin maganar ibn al-qayyim da maganar shi uh, wato Muhammad bin Abdul Wahhab ala kulli hal dai wannan dai ya fahimce mana abubuwa babu babu min shirki al-isti'azatu bi ghairi Allah wa qawli Allah ta'ala wa annahu kana rijalun min al-ins يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وبنجي تعالى يتي وأنه كان رجال من الإنس يد الأمر يكي واتو كان رجال من الإنس أنسى موطن سمزا جيتكم بالأدمة يؤذون برجال من الجن سنا ديما تلي أولون وطن سمزا جيتكم الجنو فزادوهم رهقا فزادوهم رهقا sai su aljanun nan zaduhum sai suka kara wa bil'adama rahakan fadawa cikin sabo shine ibn kasir ke cewa kafin saukar wannan aya a lokacin jahiliya abinda laraba suke yi idan mutum ya tafiya sai masauki ya kama shi a cikin daji zai sauka ya kwana a wani wuri to don jin tsoron karona bai cutar da shi sai yake cewa a uzu bi da hazal wadi min sharri sufaha'i ina neman tsari a wajen shugaban wannan fage shugaban wannan daji shugaban wannan kwararo ko zazzabo daga ya kare ni daga sharrin wawayen mutanensa wato su suna neman tsari da shugabannin aljanu don su kare su daga sharrin kananan aljanu an fahimta ko to da da can kafin larabawan jahiliya su fara wannan cikin isti'azan su su aljanu in sun ga bil adama suna jin tsoron sa shi ma bil adama in yin aljanu na jin tsoron sa kowa na jin tsoron kowa sai aljanu suka da san gabal adama suna nema su gudu sai su ji kawai mutum ya ce yana neman tsari da su sai ah ashe mu ba dama ne sai suka share eh, tabarma suka zauna to shine fa zaduhum rahaqa wato daga nan gurin sai aljanu din suka yi ƙara amfani da wannan damar wajen cutar da dan adam wajen shafar dan adam har ya kamu da hauka dan suna yin hakan ne wajen su ƙara samun shiga dan adam ya ƙara jin tsoron su ya rinka neman tsari da su ya kaucewa Allah ta'ala shine ma'anan fazaduhum rahaqa sai su aljanu suka wa bil adama rahaqan fadawa cikin sabo wadan suka ce rahaqan wato duguyanan suka wa wato ainihin ah, dan adam shishigi wato ya ketare Allah ya nemi tsari da su wadan suka ce fazaduhum wato sai su mutane suka kara wa aljanu rahaqan wato shishigi da girman kai ko dai aljanu su kara wa dan adam ko dan adam ya kara wa aljan aljanu su kara wa dan adam wato ya zanto kamar aljanu su suka ci gaba da cutar da dan adam dan dan adam ya kara jin tsoron su kenan kun ban wannan ko kuma a'a su dan adam da suka nemi zai da aljan sai suka kara wa aljan shi shigi sai rinka jin ashe shi wani ne kamar yadda tafsiri guda biyu tsakanin Abdullahi da Abbas da wato ainihin Mujahid da suka tana da sauran malaman tafsiri wato rahab dai shine al-khati'atu a larabci ko al-ismu ko itiyanul maharimi duk wannan ana kiransa rahaq a larabci an gane ku وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرهل من منزله ذلك an karɓo hadisi daga kaula bintu hakim kaula bintu hakim ita ce matar da ta zo ta gabatar da kanta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce na baka kaina annabi ya kalle ta kyar ya sauke idansa kasa yayi shiru bi ce komo ba sai wani sahabi ya ce ya rasulullah idan baka da bukata mu muna da bukata sai annabi ce kawo sadaki ya ce ah, ba da komai ya ce je ka ka bincika gida ya je ya dawo ya ce ba da komai sai izar dina annabi ya ce iltamis walau khataman min hadi idai da yace bai da komai a kana da ka haddace wani abu na alqur'ani ai eh, ina haddace to karantar da ita wannan shine sadakin ka wannan hadisi na cikin muslim a yana cikin bukhari wancan maganar wancan din amma shi wannan hadisin na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ita khawla bint hakim tace sami ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kula na cewa man nazala manzalan wanda duk ya sauka a masauki kwana ya kama ka a daji motar ka ta lalace ko ka gaji kana son ka kwanta kai barci ka tashi ko kwana ya kama ka a wani gari ko ka sauka a wani hotel ka je bakunta dukkan wanda ya sauka a wani masauki fa qala a'udhu bi kalimatillahi tammat da ya sauka a wurin sai ya karanta wannan addu'a a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaqa a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaqa wanda duk ya karanta wannan annabi ce lam durrahu shay'un ba abin da zai cutar da shi a wannan masauki nashi hatta yarhala min manzilihi zalika har sai ya tashi ya bar wannan masaukin ba tare da wani abu ya cutar da shi ba kuma nuna a'udhu bi kalimatin lahi ina neman tsari da kalmomin Allah at-tammat waɗanda suke cikakku to shine suka ce kalmomin Allah suna nufin maganar Allah domin kalmar Allah shine maganarsa to maganar Allah kuma sifa ce daga cikin sifofinsa in ka nemi tsari da maganar Allah ka nemi tsari da Allah kenan an fahimta ko dan maganar sa sifa ce daga cikin sifofinsa misali kaga qur'ani maganar Allah ce wa yana hadu min al-mushrikeena sayyaka fajihu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana an gane ko to kaga idan ka ce ina neman tsari da kalmar Allah kamar ka ce ina neman tsari da alqur'ani ina neman tsarin alkur'ani ya kare ni daga sharrin ma'abuta kaza kaza ma'abuta sharri kaza to wannan neman tsarin da kai ya halatta domin alkur'ani maganan Allah ne maganan Allah kuma sifa ce daga cikin sofofinsa an gane ku to shine ma'ana ina neman tsari da kalmomin Allah a tammat cikakku to me ake nufi da kalmomin Allah cikakku ma'ana maganar Allah duk inda take babu aibi cikin ta cikakkiyar magana ce ba kamar maganar bil adama ba ce ba wani lokacin maganar ka ta zanto kamila wani lokacin ta zanto naƙisa in ka gaskiya ta zanto kamila in kuma ka yi ƙarya kuma ta zanto naƙisa akwai aibi tare da ita ko in ka yi alkawali ya cika ya zanto kalmar ka ta zama cikakkiya kenan in ka yi bai cika ba kalmar ka ta zama ta mai kenan na kasashiya kenan to kasancewar idan Allah ya alkawali yana cika to sai kalmar ta zanto cikakkiyar kalma kenan kasancewar duk magana da zai gaskiya ce sai kalmar sa ta zanto cikakkiyar kalma kenan magana ta zanto cikakkiyar magana wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddil li kalimatihi kaga wannan kalimatu rabbika sidqan wa adla sannan ce wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'ila kalmar Allah ta cika kan banu isra'ila wata kalma ce da yace wa nuridu an namunna ala allazina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarisin da yace innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin to wannan kalmar ita ce ta cika aka halakar da fir'auna aka sarautar da banu isra'ila shine sai Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il kaga abin da ya faɗa da kawali ya cika kalma ta zama to cikakkiya kenan labarin da ya faɗa ya zama gaskiya kalma ta zama cikakkiya kenan a'udhu bi kalimatillahi tammat daga me zai kare ka min sharri ma kalaka daga sharrin dukkan ma'abucin sharri ba wai daga sharrin dukkan abin halitta ba a'a daga sharrin dukkan ma'abucin sharri an gane ko to wannan hadisi imam muslim ne ya rawaito shi amma akwai ruwaya a cikin bukhari wanda da shi muhammad bin abdulwahab ya kamata ya gabatar da ita tun daga ka'ida idan bukhari ya kawo hadisi muslim ya kawo to ana son a fara gabatar da bukhari kafin musulun din an gane ko hadisin da ke cikin bukhari na abdullah dan abbas ne ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawa hasan da husaini isti'aza sai ya ce da su inna abakuma kana yu'awudu biha isma'ila wa ishaqa kakanku ibrahim ya kasance yana yin isti'aza game da 'ya'yansa guda biyu isma'il da ishaq abin da yake cewa kuwa أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ita ce riwayar Bukhari, in ka hada da ruwaya muslim ka ka samu guda biyu kowace sai kai danka za a kwantar da shi barci sai ka je ka karanta masa wannan ba zai iya karanta da kansa ba ko kai sai ka karanta masa wannan a'udhu bi kalimati llahi tamma ina neman tsarin eh, a wurin kalmar Allah cikakkiya kamar da muka fasa wancan da kenan ya kare ka daga me min kulli shaytanin daga dukkan wani shaytan wa hamma abinda yake nufi da hamma shine dukkan wani abu ma'abucin dafi irin dafin da ke iya kashe mutum kafin dafi iri biyu ne akwai dafin da baya iya kashe mutum kamar dafin kunama tana da dafi amma baya kashe mutum amma dafi na maciji dafi ne mai iya kashe mutum an gane ku to hamma shine dukkan wata dabba ko dukkan wani abu mabucin dafin da dafin zai iya yi kisa wa min kulli ainin lamma idan an ce ayin ana nufin wato kambin baka wato kayan kamar wato ainihin masu hasada din duk wani nau'i ne daga cikin nau'uka na ayin da sauransu sai dai bambancin su da hakikanin ayin mai ainu galibi ba da niyya yake cutar da mutum ba amma mai kallon baka kuma da niyya ne idan an ce lamma wato irin ainu wato kallon bakan da ke na fatan mutane da sharri kenan wadanda suka ce daga laman ne laman kuma shine sigarin zunu fili masail a cikin wannan babi akwai matsaloli al'ula ta farko tafsiru ayatul jinni الثانية biyu كونه من shirki. kasancewar isti'aza a wurin wani Allah wato shirka ne as-salisatu mas'ala ta uku al-istidlalu ala zalika bil hadisi kafa hujja da hadisi لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله Malamai na kafa لمينا da wannan hadisi, bisa بس cewa kalmomin Allah ba ababen halitta bane domin da kalmomin Allah ababen halitta ne da ya zanto an yi isti'aza bi makhluq kun fahimta ko amma kalmatu Allah ghayr makhluqa wannan ma hiya sifatullahi ta'ala sifatun min sifatullahi ta'ala da ka kake nan isti'aza ne da Allah qalu li anna al-isti'azatu bi makhluqi shirkun domin isti'aza da makhluqi yayi shirka ne to kalmomin Allah da sun zanta wa ban halitta da zanta kamar an yi umarni da ayi shirka kenan wanda ko ba haka al'amari yake ba wato kaga raddi ga mu'tazilawa kenan waɗanda suke cewa qur'ani wato makhluq ne الرابعة مسألة هدوء فضيلة هذا الدعاء falalan wannan addu'a max tsari tare da cewa gashi da jerawar addu'a amma kuma tana da falala alhamisa mas'ala ta biyar anna kauna shay'i ya hasu bihi manfaatun dunyawiyya min kasi sharrin aw jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa min shirki kasancewar abu ana samun amfanin duniya da shi irin amfanin duniya din min kasi sharrin na kare sharri aw jalbi naf'in ko jawo amfani la yadullu ala annahu laysa min shirki baya nuna wannan abin ba shirka bane ba dan Allah ya tabbatar da cewa masu shirka wanda suke ta'amuli da aljanu cikin su kowa na amfanuwa da kowa amma wannan shi ke nuna cewa ya halatta kuma su ci gaba da wannan abin da suke yi wa yawma yashuruhum jami'an ya masar aljinni qad istakthartum min al-insi Allah zai cewa aljanu kun tara taron mabiya da suka yadda da ku cikin mutane ran tashin kiyama kenan wa qala awliya'uhum min al-insi sai waɗanda suka bi aljanu cikin mutane waɗanda suka yi biyayya ga aljanu sai su rabbana ya ubangijin mu a abaduna bi ba'd sashin mu ya amfana da sashi sashin mu ya ci gajiyar sashi sashin mu ya samu amfanin sashi wa balagana ajrana allazi ajjalta lana haka muka rayu har zuwa lokacin da ka kayyade mana na mutuwa muka mutu akan haka aljanu sun amfana da bil'adama shine girmamawa da aka rinka musu da yada da ake yi musu da sharaɗi da suke bayarwa su ce a yanka dabba iri kaza kuma malamin duba ya yadda a yanka wannan dabbar to wannan yankan kansa shirka ne wanda kuma ya ci dabbar to kuma ya ci nushe kuma matukar aljanna ya umarni ga malamin duba ko ya umarni ga malamin tsubbu ya ce a yanka dabba iri kaza ko dabbar wannan ta zanto asalin ta halal ne kamar rago ko tunkiya ko raƙumi ko saniya amma da umarnin wa aka yanka da umarnin aljan ya ce a yanka aka je aka yanka to wanda ya yanka din dan ansa umarnin aljan yanzu ya yi shirka kenan wanda duk ya ci wannan naman ko da ba shi yanka ba kuma ya ci mushe kenan kun fahimci wannan da kyau waɗannan waɗansu ababai da shirka da masu duba suke sa mutane suna ta yi ko ya ce irin kaza kaza mai wake wake ko ya ce a nemo bikin zakara ko a nemo saniya mai farar kafa a nemo kaza aljan duk zai sharɗanta wani abu mai wahala ya ce kuma zuwa yanka duk wanda ya zo umarnin ya yi shirka ba yanda za a yi mutum na bin irin wannan umarnin ya waye gari yana musulmi ko ya wuni yana musulmi Allah ya tsare mu domin yanka din nan shi kansa haƙƙin Allah ne kadai qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin nusuk gashi an hada shi da sallah wuri guda haƙƙi ne na Allah shi kadai alkhamisatu wato ita ce matsala ta biyar kenan ko cewa dan kawai an amfana da juna wannan baya hana biya zama shirka babun min shirka an yastagisa bi aw yad'u babun min shirka an yastagisa bi ghairillah aw yad'u ghayrahu bala ce min shirki yana daga cikin shirka an yastagisa bi ghairillahi mutum ya nemi agajin wani Allah al-istighatha shine talabul ghawth neman agaji kana cikin wani tsanani sai kake neman a kawo maka agaji don ka fita daga ciki menene mace tsakanin su da isti'aza kusan lafazi ne masu kusancin ma'ana sai dai galibi idan muka lura za mu ga isti'aza ana amfani da ita ga abin da bai riga ya faru ba wani abu ne na sharri kake jin tsoron faruwarsa sai ka fake ga Allah don ya kare ka daga sharrin wannan abin amma al-istighatha abun ya riga ya faru kana cikinsa sa to wannan shine al-istighatha kun fahimci wannan da kyau shine bambancin su shi yasa yayi babun isti'aza daban yanzu kuma zai babun istighatha kenan idan kana jin tsoron wani sharri da zai zo tun kafin zuwansa a wurin wa ya kamata ka yawa jaba ba wai ya kamata ba ka nemi kariya a wurin Allah idan kuma ka samu kanka tsundun cikin wani sharri dan banki sai riga sun layin taku an biyo layi kafin a zo kanka kaga ai sirri ya riga ya faru ke an biyo layi ana caji kowa ba a zo kanka ba a wurin ya kamata ka nemi kariya a wajen Allah kana cikin jirgin ruwa sai ya kasance igiyar ruwa na kadawa jirgi ya fara tambal tambal ai sirri ya riga ya faru a wurin ya kamata ka nemi kariya a wurin Allah amma kafin ka shiga jirgin kana jin tsoron in ka shiga wannan abin zai faru don yanayin kadawar iska na nuna haka yanzu wannan ya zo mai kenan al-istiaza amma in ka riga ka shiga ciki ya zo mai kenan al-istighatha kun fahimta da kyau yana shirki an yastagisa bi ghairillah yana daga cikin dangin shirka in ka tashi neman kariya din ka nema a wurin wani wanda yake ba ka tashi neman agaji ka nema agajin wani wani wanda ba Allah ba aw yad'u wa ghayrahu ko mutum ya roki wani Allah kaga an yi sagisa nan fi ne bai kawo fa'idan ba ai an yi sagisa mustajisu bi ghayrillah wa yad'u ghayrahu aw yad'u ghayrahu an gane ku to kaga ya kawo al-istighatha sannan ya kawo addu'a to ya zanto min bab عطف العام على الخاص ضمن الاستغاثة wa du'a عام ان أنجانكو لأن كل استغاث دعاء وليس كل دعاء استغاثة بينهما عموم وخصوص مطلق بينهما عموم وخصوص مطلق أبنتي باستغاثة دا الدعاء سنة ينتارية دومي استغاثة نما آجزيني أولوها أولوها من الله الدعاء الدعاء ني روكوني أولوها أولين الله تعالى to sai dai du'a yana da faɗi sama da istighasa domin istighasa ya keɓanci ne ga wata sifa ɗaya daga cikin sifofin addu'a ita ce me neman agaji don fitar da kai daga me daga tsanani amma addu'a kuwa zai zama neman agaji don fitar da kai daga cikin tsanani zai zama roƙon wani alkhairi kun fahimta ko da haka da al'istighasa istighasa da addu'a wanne ya fi faɗi kenan addawa bai amfani da haka al-istighatha kuma ya fi tsukewa da haka sai muka ce mun ba min ba da atafil atafil am al khas al-istighatha shine khas addu'a shine am وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين wa in الله بضر فلا كاشف له kashifa هو illa yanzu na fa shine Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab zai ce ga babi kuma sai ce wa qaulin ta'ala wai kuma duk haka muke yin annabi ne wai wani duk haka muke yin Allah ne kuma ko muke yin manzo Allah ne muke yin waliye ne ba ra'ayinsa ko dai fa da yace yana daga cikin shirka istigata ga wani Allah yana daga cikin shirka kiran wani Allah sai yace wa qaulun lahi ta'ala don ga abin da Allah yace wala tad'u min dunillahi kar ka roki wani Allah ma la yanfa'uka irin abin ba baya iya cutar da kai wala yadurruk ko baya iya wato baya iya amfana da kai baya iya cutar da kai ma'ana duk wanda zaka kiraya wanda ba Allah ba baya iya cutar da kai baya iya amfanar da kai wanda yake a hannunsa tutaswa ko amfanarwa yake shine wa shine Allah mafificin halitta annabi sallallahu alaihi baya iya tutaswa baya iya amfanarwa haka Allah yace yi shi ya fada qul inni la amliku lakum darran wa la rashada qul inni lan yujirani min Allah ahadun ولن أجد من دونه ملتهدا من أنا أبدا النبي إلا بلاغا isarwa illa balagan min Allah wa risalati isarwa kawai nake da manzanci amma jawo amfani kare sharri duk baya hannuna yana hannun Allah haka aka ce annabi faɗa to idan baya hannun annabi mukullan ba sa hannun annabi ta yaya kuma za a samu mukullan hannun wani <laughs> ba yanda za a yi kira a samu kullar a hannun wani tunda dai ba ta hannun annabi sallallahu alaihi wa sallam. shi yasa Allah ce karka kirayi wani Allah ma la uka wanda wannan wani Allah din ba zai amfana da kai ba wala ya duru ba zai iya cutar da kai ba fa in fa'alta in ka aikata haka fa innaka idan min zalimin a wannan lokaci ka zama cikin azalibai. abinda ake nufi da azzalumai ka zamanto cikin masu shirka ka zamanto cikin kafirai domin a zulmu a nan gudun babban zalunci kenan da Allah ce inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalunci ne mai girma kuma ya zama kafirci kenan da Allah ce wal kafiruna hum zalimun sun zamanto azalimai to sai Allah ce karka kirayi wani wanda ba Allah ba wannan wani ko mala'ika ne ko annabi ne kowane ne baya halatta ka kirayi wani wanda ba Allah ba don ya baka amfani ko don ya kare ka daga cuta in ko har kai hakan fa innaka idan min zalimin ka zanto cikin masu shirka an fahimta ko wannan magana Allah ya fuskantar da ita da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maganar shi aka yi wa amma abin nufi ɗaya-ɗaya kun al'ummarsa tunda Allah ya san annabinsa ba zai shirka ba amma an jingina magana zuwa gare shi don mota firgitar da mu da gaske in ya zanto annabi ubangiji ya faɗa masa wannan to wane ne kuma ba za a faɗa masa wannan ba wa in yamsaska Allah bi durrin idan Allah ya so shafarka da da wata cutarwa fala kashi lahu illahu babu mai yayi wannan abin mai cutarwa illahu huwa sai shi Allah cikon aya wa in yuridika bi khairin idan Allah ya nuface ka da wani alkhairi fala radda li fadli babu wanda ya isa wato ya mayar da hannun agogo baya game da wannan alheri yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwa al-ghafurur rahim ubangiji ta'ala na isar da alkhairinsa ga wanda ya so cikin bayansa dan shi mai gafara ne shi mai jin kai ne wannan suna cikin ayoyin suratu yunus Allah na magana zuwa ga annabi amma saƙon ya su zuwa ga dukkan ɗaiɗaikun al'umma don a nuna bana ba mai cutaswa ba mai amfanarwa sai Allah tun da abin haka ne tun da abin ya zanto haka kenan idan wani abu ya zo cutar da ni sai na nemi kariya agaji a wurin wani wanda ba Allah ba yanzu na ɗauki haƙƙin Allah na ba wani wanda ba Allah ba kenan sai na kwaɗaitu don gane da wani alkhairi a maimakon in roƙi Allah sai na roƙi wani wanda ba Allah ba yanzu na ɗauki haƙƙin Allah kenan na ba wani Allah wannan shine mafi girman zalunci a ban kasa ina ba don kun da kyau to irin wannan saƙon haka Allah ya faɗa wa dukkan annaba gaba daya a ko ina suke haka Allah madaukakin sarki ya faɗa musu wa qawluhu fabtagu inda Allahi rizqa da faɗin Allah ta'ala fabtagu inda Allahi rizqa wa buduhu washkuruna ilaihi turja'un wannan a cikin sakon annabi Ibrahim ne ko can cikin suratul ankabut da Allah ta wala qad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون yace duk waɗanda kuke bauta ba Allah ba awsanan gumaka ne imma gunkin da aka sassaka shi da ana ganin sa da ido imma wanda zuciya ta hararo shi ko da baya gaban ka yanzu amma zuciya ta faru da shi wajen fatan samun alkhairi ko fatan a kare ka daga sharri wa takhluquna ibka kuna kirkiran ƙarya ne kawai ya ci gaba da magana yace fa mutagu wa inda Allahir rizqa a can gaba kenan fa mutagu wa inda Allahir rizqa wato ku nemi arziki a wajen Allah kadai dan da wurin wani fabtagu inda Allah rizqa ku nemi arziki wurin Allah kadai dan da wajen wani wato kaga ba za ka fassara ta ba da cewa ku nemi arziki a wurin Allah don wannan baya hana kuma a iya nema a wurin wani din amma idan ka fassara ta da cewa ku nemi arziki wurin Allah kadai wani zai shigo fabtabu inda Allah suka din kenan domin inda Allah ai zarf ne wato kaga fabtabu rizqa inda Allah a yadda jerin magana ya kamata ta zanto kenan a ka'idar karatu ko a ka'idar larabci to amma akwai abin da ya kamata ya zuwa karshe sai a kawo shi a gaba akwai abin da ya kamata a gaba sai a jinkirtar da shi karshe saboda ana son a bada wata fa'ida da wata baƙuwar ma'ana wanda jerin farko ba zai bayar ba jerin farko fabtagur rizqa inda Allah ko nemi arziki wurin Allah wannan baya hana a nema a wurin wani amma jeri na biyu fabtagur inda Allah rizqa ko nemi arziki wurin Allah kadai to wannan kaga wata baƙuwar ma'ana to wanda ba mu yi tacin mura. shi suke cewa تقديم ما حقه التأخير يفيد الحسرة معلمان بلاغة تقديم ما حقه التأخير يفيد الحسرة وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين دي إكراني مينيكي دشي مين ملكا sai kafin ka mutu ka ce kana da karama sai ƙarya nike muku wallahi sai ya faɗa man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wa hum an du'aihim ghafilun shine ita ma wannan ayar ta bi sahun waccan din wa idza nasu idan an tara mutane a farfajiyar kiyama kanu lahum a'da'a sai su waɗanda aka kira su zanto abokan gabar waɗanda suka kira su su ce me yasa kuka ba mu sifa ta ubangiji me yasa kuka rinka roƙon abin da babu shi a taskar kowa sai a taskar Allah wa kanu bi ibadati mukafirin su bijirewa ibadar da aka musu ce san ba mu yarda ba mu ba mu ce ku bautata mana ba mu ba mu ce ku roƙe mu ba ba mu da komai matattu muke amwatun ghairu ahya me yasa kuka roƙe mu wallahi haka za su faɗa ranar tashin kiyama haka Allah ya kawo wannan fa a cikin ayoyi daban-daban a cikin surori daban-daban aka maimaita wannan kisar iz tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab waɗanda aka bi za su barranta daga wanda suka bi su dan sun ga azaba kiri da muzu wa taqatta'at bihim al'asbab dukkan wani sababi da aka gindaya cewa wani muridi ne na kusa wani ba munkiri ne wani kaza ne duk wannan ya yanki wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala allazina taba'u mabiya kuma sai su ce law anna lana karata ina za ina ma a mai da mu duniya fa natabarra minhum mu ma barranta a gidan duniya me musu tawaye kamar yadda su wani suka yi kamata barra'u minna kamar yadda yau suka yi mana tawaye suka barranta su kuma Allah ce kazalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alaihim haka ne za a nuna musu ayyukansu abun damuwa abun bakin ciki gare su wa ma hum bi kharijin minan nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum li ulahum rabbana ha'ula'i adalluna haka za rinka dauka na jefa su cikin wuta har sai idan an jefa waɗansu na ƙarshen kenan mabiya sai su rika cewa rabbana haula ya arduna wai sai su nuna shugabanni ce waɗanda ne suka batar da mu Allah fatihim azabun dhaifa minan nar ya ubangiji nin kawo musu azabar wuta su ne manyan masu laifin sai Allah ce li kullin dhaif kowa sai an ninka masa ba wanda zai wa falan daya walakin la ta'lamu to duk wanda za ka bi sai ka bi shi kan Allah ya ce annabi ya ce kar ka yadda wani ya ce wai rufe ido wai ka bi shi wallahi kar ka yadda da wannan zai cuce ka ya cutar da kai dan mutane babu tsoron Allah tattare da masu yan bid'a ba tsoron Allah tattare da yan bid'a abin da yake kallo duniyarsa ya zai kare matsayinsa ya zai kare girmansa amma ba tsoron Allah tattare da su masu sufancin da su suka gina sufanci kan tsoron Allah amma sufayen yanzu duk ƙarya suke galibin su galibin su kaga ƙarya suke yanzu sufayen da irin su sahal bin abdullahi tusturi irin su junaid ibn muhammad alkawariri irin su shewa abdulkadir aljilani waɗannan duk da gaske suke tarihinsu da maganganunsu da ayyukansu ya nuna da gaske suke amma su fahimtar karshen zamani waye ke da gaske cikin su waye wanda yake tare da manzan Allah duk wanda ka gafa ke da manzan Allah dan ya samu shiga ne amma ba dan yana son manzan Allah ba sai ya kafa manzan Allah ya zo ya ce ai maulidi kai ka ce dan yana son manzan Allah saboda in na manzan Allah ya kafu bayan kwana biyu kuma shi ma sai a kirkiro maulidinsa shi kansa to idan ya rushe maka na manzan Allah ya zaka yi da shi dole sai ya yi faɗa na manzan Allah ya tabbata ko babu hujja a kai. to idan na manzan Allah ya tabbata to kuma sai a ce to kuma na jikokinsa sa sharifai sai a yawa wancan sharifin maulidi a yawa wancan sharifin maulidi amma idan an rushe na kakan ya za a yi eh, wanda ba abin nan yau ɗaki ya tashi ne ragaya ta zauna ai inda shehu yake nan barna take to saboda haka ba za su taɓa yadda ba duk inda kaga sun kafa wani abu na manzan Allah sun ce ai kaza ai kaza wallahi kansu suke wa amma wallahi ba dan wai su suna tare da manzon Allah ba tarfata ayin ba sa tare da shi tarfata ayin kurkudin kiftar ido ba sa tare da shi yanzu duk wanda ya zo ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wannan bai cika ba a wurin su kuma sai ka bi hunan su duk da yadda zaka yi wa manzon Allah manzon Allah an tambaye shi rukunan musulunci guda biyar ya faɗa rukunan imani guda shida ka yadda da su ka yadda da al-ihsan an tambaye shi kiyama yace bai sani ba idan ka rike wannan annabi karshen hadisi ce innahu jibril atakum yuallimukum dinakum rukunan musulunci guda biyar kowa san su rukunan imani guda shida kowa ya san su al an ta abudallahi ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka yanzu ka cewa sufaye kowa tsada sufaye a taro akan wannan za su muke makiyin manzon Allah ne muke yin waliye ne saboda me bayan ka karbi wannan sai ka karbi wancan to kuma amma lokacin da za su ce maka karban wancan sai ka samu wani sai ce maka wannan ai overtime ne to tunda overtime ne a kyale ne ba sai yin karba ba amma kuma idan tafiya ta yi tafiya sai a ce to kuma duk wanda ba a dariƙa kuma shi ma munkiri kenan musuluncinsa bai ba kenan yanzu wanda ya rike da manzon Allah ya zama yanzu ya wuce overtime kenan amma overtime ba sai na ga dama yi ba akwai ma'aikatar da za a dauke ka aiki ka cike form a baka takardar daukar aiki amma a ce ka'ida ne sai ka rinka yin overtime ai ganin dama ne ubata to shi yasa wani shehi kafin ya mutu yayi kokarin hada kan Najeriya da ya je Maiduguri je ya samu wani shehi a can na Tijjaniya sai ya ce da shi ya kamata mu fahimtar da mutane hakikanin abin da duk muka yi tarayya akai shine musulunci amma ita ɗarika mu kyale ta a matsayin mustahabbi yau da 'ya'yansa suka biyo baya sai suka ce duk wanda ma ɗauka ɗariƙa ba wajibi ba ce kafiri ne sai muka ce shikenan kaulasan ya koma gida ba haka ba ne ba shi cewa yi mustahabi ce mu haɗu a kan asalin shine mai musulunci su kuma sai suka zo daga baya bayan ya tafi sai suka ce duk wanda ya ce ɗariƙa ba wajibi ba ce ba kafiri ne su wajibi ce kawai yanzu ka kaulasan ya koma gida kenan wa qawluhu amman yujibu al-muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun Allah ce amman yujibu al-muttarra wane ne mai ansawa al-muttarru to lafazin al-muttarru ko dai ya zanto mushtaqqun min ad-darurati ko ya zanto mushtaqqun min adh an gane ko idan an ce lafazin al an ciro shi ne daga kalman adh-dhurr adh-dhurr kuma shine cuta wa ayyuba izna da rabbahu anni massani adh durru wa anta arhamur rahimin adh-dhurr cuta sai ya zanto al wato wanda yake cikin cuta kenan yake cikin fama da rashin lafiya wane ne mai ansa wa mai rashin lafiya wa yakshifu su'a ya yaye cuta Allah kenan wa yaj'alukum khulafa al-ardi ya sa ku zanto mamaya cikin kasa wane gaji wannan wane gaji wannan wane gaji wannan waye ke wannan kaga ayyuka nawa kenan uku yaye cuta idan mun ce al-muttar daga ad ne waɗansu malaman tafsirin suka ce al-muttarru daga ad-darura ne ad-daruratu kuma shine larura kaga talauci larura ne ba haka bane ba tsoro ma larura ne menene ma larura ne wane ne ke ansa wa wanda ke cikin larura to fassara shi da wannan zai fi faɗi ko dan sai ya shafi har mara lafiya da ma mai lafiyan da yake fama da talauci ko su matsalolin rayuwa daban ga lafiyar jiki amma ga waɗansu matsalolin rayuwa to shi ma duk almuttaru ne wanda ke cikin tsanani kenan wanda ke cikin halin kakanikai sakamakon rashin lafiya ko wani sa wane ne ke ansa wannan wa yakshifu su'a wa yajalukum khulafa al-ard banda Allah ba mu yin wannan wannan duk dalilin da cewa ba za a roki wani Allah ba ba za a istighasa da wani Allah ba وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله yace dabarani ya rawaito hadisi da sanadinsa akwai wani munafiki lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cutar da muna wanda yake cutar da mummunai sai wani sashi na mummunai suka ce mu tafi wurin manzon Allah mu nemi agajinsa da tanyansa ya kare mu daga sharrin wannan munafiki sai annabi ce ai ba a neman agaji da ni ana neman agaji ne wurin Allah amma na hadisi da'ifi ne ayoyin duk ba sun yi saba me ne istirjaiya cikin hadisi ya zama da'ifi zai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayoyin duk ba sun yi saba dama abin nan kawai ya kawo ayoyin ne da yawa ɗaya mata isa hujja kuma ai bai gama kawo su ba ba nufinsa bane ya kawo duka amma dai dan annan min babu ta'adudil adilla abinda malamai ke cewa la ne amin ta'adudil adilla mas'ala idan tana da dalilai da yawa ɗaya ma ya isa dalili amma babu laifi ka kawo biyar shida dan dai aji abin wasai sosai ya fito amma ba haka ba aya ɗaya ma ta farko ta wadatar wala ta da umin dunillahi ita kadai ta wadatar amma sauran dan a nuna maka qadiyya ce mai muhimmanci fihi masail wannan babi a cikin sa akwai masaloli al'ula ta farko anna atafa du'a ya alal istighasati min atafi al'am alal khas adafin addu'a da aka zo aka yi akan istighasa wannan ya zanto min babi atafi al'am alal khas kamar yadda muka gabatar الثانية مسألة تبيو تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك mun ji tafsirin wannan aya A salisa ta hudu anna hadha huwa shirkul akbar kiran wani Allah din nan wannan shirka ce babbar shirka irin mai fitar da mutum daga cikin musulunci al-istighasa bi ghairillah wannan yana cikin babbar shirka mai fitar da mutum daga musulunci Allah tsare mu ar-rabi'a mas'ala ta hudu anna aslaha an-nasi law yaf'aluhu irda'an li ghairihi na min az-zalimin mafi salaha cikin mutane da a ce zai kira wani Allah irda'an li ghairihi dan yardar da shi kawai dan yardar da waninsa sada min zalimin to hakan sai sa ya zama zalimi tun daga shi Allah ce wa annabi wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan min zalimin aka ce inda zaka aikata da ka zama zalimi da ka zama cikin zalimi. to wannan ya nuna ko da mutum nagari ne in yi shirka dai kuma daga lokacin kuma maganar nagari ta kare kuma an gane ko matukar yana cikin sani yayi shirka daga lokacin maganar nagari ta kare al-khamisatu mas'ala ta biyar tafsirul ayati allati ba'daha tafsirin ayat da ta biyo bayan wannan shine fa futago inda Allah rizqa ko kuma ayar da yake nufi kila wa in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu amma za ta fi alaka da fa futago inda Allah rizqa as-sadisatu mas'ala ta shida kaunu zalika la yanfa'u fi dunya ma kaunihi kufran wato ita suka a duniyance ba wani amfani da zaka samu tare da cewa kuma gashi kuma kai kafirci tunda Allah ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ka ko ka gida ba zai ansa ba to ina amfanin wannan ga rashin ansa ga kuma mutum ya fada cikin kafirci in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum kaga duk wannan ya zama hasara kenan lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال السابعة مسألة تبكوي تفسير الآية الثالثة تفسير آية أكو إذا ومن أضل من يدعو من دون الله الثامنة مسألة تتكوس anna talabar rizqi layan yanbaghi illa min Allah neman arziki baya dacewa sai wurin Allah kadai kama anna aljannata la tutlabu illa minhu kama yadda aljanna a wurin Allah kadai ake nema at-tasi'atu mas'alata tara tafsirul ayatir rabi'a tafsirin ayan nan ta hudu ita ce me amman yujibul mutarra idza da'ahu al-ashira mas'ala ta goma annahu la adalla mimman da'a ghayra Allah mun fahimci ba wani mafi bata a ban ƙasa. sama da wanda ya kira wani Allah alhadiyata ashara mas'ala ta sha ɗaya annahu ghafilin min du'a'i da'i shi wanda aka kira zai zama gafalalle ya ma gafala daga addu'ar mai addu'a din abin nufi daga falalle ma'ana ba zai ji ba bai ma san an kira ba la yadri anhu bai san komai ba game da mai addu'a din الثانية عشرة مسألة تشابه أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له kiran wani wanda za ka yi wanda ba Allah ba ko da ya mutu wannan shi zai jawo ya kika gobe kiyama sai ya nuna maka bai da abin da kai ba kamar yadda ayoyi suka nuna ta goma sha uku tasmiyatu tilka da'awati ibadatun lil mad'uwi yadda aka ce wannan kira da ka kira wani din nan sunansa ibada ma'ana idan ka kira wani wanda ba Allah ba da nufin amfani ko da nufin ya kare ka daga cuta wannan abin ibada ka yi dan Allah madaukakin sarki ya siffanta shi da suna ibada wa man adalla mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim bai ce ba wa kanu bi du'aihim kafirina ba dan ya fassara maka addu'a ma'anarsa me ibada sai ce wa kanu bi ibada an du'aihim bayan ya ce yad'u min lahi, amma sai fassara addu'a din nan ita ce mai ibada wa kanu bi ibadatihim kafirin dan aduna muka du'a ibada addu'a din nan ibada ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati bai ce ba innal ladzina yastakbiruna an du'ai sai ce an ibadati bayan kuwa ce ud'uni bai ce ba ubuduni dan aduna muka addu'a shine ibada ibada kuma shine addu'a kun gane ko الرابعة عشر مسألة قوم شاهدوا كفر المدعو بتلك العبادة duk wanda yadda shi wanda aka kira din zai bijire ma wannan ibada din ba zai yarda da ita ba a gobe kiyama alkhamisata ashara ta goma sha biyar an hadhihi al-umura hiya sababu kaunihi adalla nas waɗannan al'amura da muka ambata su ne suka sa wanda yake kiran wani Allah ya zanto shi ne mafi batan mutane a ban kasa السادسة عشرة مسألة تقوم شاشدة تفسير الآية الخامسة من فسر آية تبير من جي تفسير انت السابعة عشرة مسألة تقوم شابكوي الأمر الأجيب وهو إقرار أبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله وانا الأمر مي بما مايكي وانا الأمر ني وهو شيني إقرار أبدة الأوثان تيد كودا waɗanda suke bautar gumaka sun yi ikirari fa bi annahu la yujibul mutarra cewa babu mai ansawa wanda ke cikin tsanani wanda ke cikin larura illa Allah sai Allah wa li ajli hadha yad'unahu fi shada'idi dan haka ne ma suke kiran Allah din in suna cikin tsanani kaji gafaran maka ba sun yadda da wannan yanzu kaga da yawa daga cikin masu sirka yanzu su Abu Jahil ma sun dan fi su wani abu na tauhidi in har akwai tauhidi a lamarin su Abu Jahil domin Allah ce wa yaza kan zulali da awon laha mukulasi na lahudina idan tsananin abu ya kama su cikin teku awon laha mukulasi na din mawj wato ne igiyar ruwa in ta harde a cikin teku su kan jirgi ya juye da su sai su kirayi Allah shi kadai kaga sun yi da akwai Allah kenan fi shada'id na yanzu fa ana cikin tsanani ma ba za a kira Allah din ba an gane ko da'awu Allah mukhlisina lahu dina الثامنة عشرة مسألة تقوم شاتكوس حماية sallallahu alaihi wa sallama, Himat Tauhidi, التوحيد والتعدد مع yadda annabi ke bayar da kariya game da bangon tauhidi ko katangar tauhidi wa ta'addubi ma Allah da kuma yadda ladabinsa yake game da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala an gane ku to wannan shi ne ƙarshen wannan babi ya yi ta cewa aya ta ɗaya aya ta biyu aya ta daidai da muka bi lissafi wala ta da umin dunillahi ko aya ta biyu wani wa yamsaka Allah bi dhurrin aya ta uku fa ta goyin lillahi rizqa aya ta hudu wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la tajibu lahu ila yawmil qiyamah aya ta biyar an amman yujibul mutarra haka dai za mu iya gani da a lissafin ayoyin da ya rubuta din abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi